Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey. sai kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da muryar arewa da lol da kuma nomad dukkansu a kan zangon fm a ƙasar ghana ana iya sauraro ta alfa rediyo da ke birnin kumasi masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum Jummai Ali da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. To a cikin wannan shirin bayan kun gama jin labarun duniya za ku ji ta bakin sanata Abdullahi Adamu tsohon gwamnan jihar Nasarawa a kan dokar da shugaba Buhari na Najeriya ya sanyawa a hannu. Za mu ji rahotannin da jaridun ƙasar Kamaru suka fi mai da hankali a kai. da irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai. Kada kuma a mance za a ci maimaitawar shirin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugabannin kungiyar tarayyar Afirka da suka yi taro a Mauritania makon da ya gabata sun yi alkawarin ƙara ƙami wajen yakar kungiyoyi masu tsauran ra'ayi a nahiyar musamman ma a yankin Sahel. wani alkawari na zuwa ne bayan wasu hare-hare da kungiyoyi masu ikirarin jihadi suka kai a wasu kasashen yankin sahel ciki har da wani hari da ya halaka sojojin jamhuriyar niger goma a kudu maso gabashin kasar da wani hari akan hedkwatar rundunar haɗin gwiwar ƙasashe biyar da ke yaƙi da masu ikirarin jihadi ta g5 sahel da kuma wasu hare-hare biyu da suka uku a mali sai dai wasu ƙwararru sun yi gargaɗin cewa da wuya ƙungiyar ta au ta iya ƙara assasa ƙarfin rundunar haɗin gwiwar ta g5 sahel wacce a kafa a bara hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai buƙatar nahiyar turai ta ɗauki ƙwararren matakai kan matsalar kwararar 'yan gudun hijira ba wai kawai ta naɗe hannayenta ta sa ido a kan ƙasashe kaɗan suna ƙoƙari waɗanda suke ƙoƙarin magance wannan matsalar ba da kuma ababen da ke haddasa kwararar 'yan gudun hijirar a makon da ya gabata kungiyar tarayyar turai ta ɗauki wani mataki na bai ɗaya wanda ya mai da hankali kan samar da wata cibiya a arewacin afirka domin tantance masu neman mafaka da ke tserewa yankunansu saboda rikice-rikice da waɗanda suke ake musguna musu da kuma masu neman mafakar kyautata hanyoyin samun kuɗaɗen shigarsu domin inganta rayuwarsu fatansu dai shine wannan mataki ya sauƙaƙa kwararra 'yan gudun hijirar da suke dunguma zuwa ƙasashen da ke gaba-gaba kamar su italiya wacce take fuskantar matsi na 'yan adawan siyasa lamarin da ya sa ta juya aka kwale-kwale da dama dauke da masu neman mafaka zuwa wasu yankunan shugaba trump ya isa birnin brussels inda nan ne hedkwatocin kungiyar tsaro ta neto da kuma ta tarayyar turai suke waɗanda duk bangarori ne biyu da shugaban na amurka ke ci gaba da yin hannun babban riga da su a jiya talata trump ya soki kungiyoyin biyu inda a shafinsa na twitter ya fito karara yana kira ga mambobin kungiyar da su kara kuɗin karo-karo da suke bayarwa na tsaron ƙawancen ƙungiyar wanda ya kasance mai muhimmanci ga ƙawancen dakarun ƙasashen yammaci tun bayan a yakin duniya na biyu cikin watanni goma sha bakwai da gwamnatin trump ta kwashe tana mulki shugabannin nahiyar turai suke ta nuna damuwa da fushi kan yadda trump yake suka su amma kuma suke takatsantsan wajen sukar shi a fili amma kuma hakan ya sauya a jiya talata a daidai lokacin da shugaban na amurka ke shirin yin wannan tafiya zuwa ƙetaren tekun atlantika a wani martani da shugaban gudanarwar ƙungiyar ta tarayyar turai donald tusk ya mayar ya ce yaki amurka ke rungumi ƙawayenki hannu biyu biyu domin waɗanda kike da su basu da yawa yana mai cewa al'adar su kawai nahiyar turai a kulle yamin ba hanya ce mai kyau ta tafiyar da ƙawaye ba da aka tambayi shugaba trump me zai ce game da kalaman na tusk sai ya ce amurka na da kawaye da dama kawai dai ba za mu bari ana kwarar mu ne kungiyar tarayyar turai ta jima tana kwara amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo na ci gaba da nuna matsin lamba ga iran tare da yi mata gargadin cewa za ta ɗanɗana kudarta bayan da hukumomin tehran suka yi barazanar katse hanyoyin shigar da mai a yankin gabas tsakiya a ce talata pompeo ya isa brussels inda ya tsara zai yi wasu jerin taruka a gefen taron kungiyar tsaro ta neto domin ya tabbatar wa kawayen amurka cewa iran ba za ta yi nasara ba gabanin sa brussels a jiyan pompeo ya kai wata takaitacce ziyara a haɗaɗɗen daular larabawa inda yace ce amurka ta himmatu wajen tabbatar wa shugabannin iran cewa irin ɗabi'un da suke nunawa ba za su haifar mata da sakamakon mai kyau ba a makon da ya gabata ne shugaban iran hassan ruhani ya yi barazanar cewa za su katse hanyar da ake safarar man ƙasa da ƙasa da ake bi da shi ta mashigin hormuz idan har amurkan ta ci gaba da yunkurin tilastawa dukkanin ƙasashe su daina sayan manta wani hari da ake kyauta zaton na kunar bakin wake ne da aka kai a wajen wani gangamin siyasa arewa maso yammacin pakistan a daren jiya talata ya halaka akalla mutum sha hudu ciki har da wani dan takara mai neman kujerar majalisar lardi harin har ila yau ya jikata wasu mutum arba'in da biyar a cewar 'yan sanda da shaidu bam ɗin ya tashi ne a tsakiyar fashawar babban birnin lardin kaibar faktunkwa a daidai lokacin da harun belor wanda harin ya ritsa da shi ke shirin gabatar da jawabinsa a gaban gangar magoya bayan jam'iyyarsa ta awami national party wacce ba ruwanta da addini zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari wanda ya auku makonni biyu kafin a yi zaɓakan majalisar dokokin ƙasa da na majalisar larjina a ƙasar ta pakistan waɗannan labarai sun zo muku daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tsohon gwamnan jihar nasarawa sanata abdullahi adamu ya zanta da wakiliyar sashen hausa madina dauda a kan dokar da shugaba muhammadu buhari ya sanya wa hannu sanata abdullahi adamu ya ce dokar za ta karfafa yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya doka ne wanda yake dole a yi shi domin shi buhari daɗiya da shi ba wani da ke a ɓoye ya nuna kamar lokacin da yake suka yi zamanin soja sun yi ma abu makamancin wannan na muga waɗanda suka ci kayan da ba nasu ba suka ci amanin al'umma an ɗaure su an karɓi kayayyakin su amma daga ƙarshe shi kanshi da yi wannan an kama an dure gwamnatinsa waɗannan irada maza su ne har gobe suke jin kunya na yadda su suka mallaki ƙasar nan yadda a zamanin zamaninsu harkan rashawa ya azabi mutane suka yi arzikin da yake ba su don yadda su bayanin ya samu wannan arziki ka dubi irin abubuwan da suka mallaka yau nawa ne albashinsu tun daga zamanin ma na soja har zuwa zamanin yanzu da muke ciki nawa suke samu da kalaliyansu ya suka samu dukiyar suke abin da suke daga suka samu su ina suka samu su to saboda haka shi buhari bai so da zama ya yi zama aikin banza kasashen eh, afirka a tuta majalisar eh, haɗin kan afirka sun yaba da abin da buhari ke kuma yawancin duk su koyi ma da abin da buhari ke a kasashen su wazahin majalisar ɗinkin duniya gaba ki daya ta yaba buhari da yake cikin maganin eh, yaƙi da rashawa eh, da hanyoyi duka da aka mutane suke ɗauka da kare jikin ƙasa an yaba mishi abin takan da yake ɗauka kuma duk abin da yake gyara ne yana da zafi musamman waɗanda suke riba da lalacewar mu su ba su wannan gyaran ba su da suke faɗa da buhari yau an san su Obasanjo na ce abin faɗi kwanakin baya can watan February na yi magana da yiyar yan jaridan ƙasar nan yana cikin mafi arzikin 'yan Najeriya ina ya samu kuɗin ina ya samu kuɗin ka dubi ƙaddarorin shi a ƙasar nan ina ya samu su ina ya samu dukiya ina samu ina samu jarin ya yi soja shekara nawa ya yi me ya albashi sa sojan shugabancin Najeriya ne nawa ne albashin shi wanda yake halaliyin shi duba mutanen nan in ba an taɓo su ba ba za su zauna lafiya a ƙasar nan ba To amma Obasanjo kaɗai ne ya shugabancin Najeriya nan kafin yanzu? A to Obasanjo ba shi kaɗai ba ba shi ne shi ne ya fito keke da keke yayi yake na kiyayya da Buhari. Sauran 'yan sadika noke ne kawai su suke yi. Ana amfani da su ba wanda ya fito wani magana na kuna na shi kiyayya da Buhari amma su abokan gaban Buhari ne. Shi Buhari faɗi wannan wannan na ne. Buhari faɗi haka ba. Amma mun san su. Amma shi Obasanjo ya fito keke da keke yayi takarda yayi wane ne Buhari kaza kaza kaza ya faɗi ya faɗi. ko haka ba to yaya ka ga matakin da 'yan awarin apc suka ɗauka a ƙarƙashin jagorancin buba galadima abin da muke gani shine 'ya'yan jam'iyyan waɗanda suke da ƙawazuci na son zukatansu su bar jam'iyyan sun ga cewa in suka kuskure suka ce sun bar jam'iyyan su shiga wata jam'iyya za su bar dole su bar kujerun kujerunsu na majalisa dole su su tafi hukumar zaɓe na ƙasa ta faɗi wannan tsarin mulkin najeriya faɗi wannan za ka iya ne kawai idan akwai shaidan faso sabon da babu faso sun samu 'yan kan zagi a waje ba su da ba su da ba su da wani makama haka na ku zo ku gani a inda suke su ne ake amfani da su aka ba da su an ba su mukamai dukkan kuɗi kuna biya muke faruwa yanzu tun da su a wannan sanarwa mutane suna fitowa rediyo a jirgin suna cewa ba ruwan su ba wannan da su ba ba ruwan su ba sun matsi saboda haka zan su a babu shi eh, to mutane kawai kuma su fito su da Allah sai abin da son su yi to a suna su kare eh, kujerun suke zaune a kai yanzu ko ba su son a ce sun karya doka na barin jami'iyansu to shi ne suka yi wannan dabaran aka samu waɗansu daban ah, suna mana yakin sun kuru su ce ba jam'iyyar ta fasu mutane ki ba 'yan jam'iyyar ba ne ba ba a sassa jam'iyyar ba ba su rike wani matsayi a jam'iyyar ba su yi karin jam'iyya ko da aimanta a musu wani laifi ba su ce kawai su ba yi ce su 'yan jam'iyyar sun kafa an kafa ta wanda jami'a kai mana da gangar. babban kan buɗan usman. Gwamnan An jima kaɗan za mu gabatar muku da maimaitawa ciki da gaskiya. A halin yanzu kuwa a ci gaba da shakatawa da wannan waka ta marigayi Alhaji Mamman Shata. Allah ya ji ƙansha ta ikon Allah ga sarfin Hashim da maimaitawa take da gaskiya. Zama salamu alaikum. makonni biyu da suka gabata muka fara kawo muku wasu batun mazauna karkara a wasu ƙananan hukumomi hudu a jihar jigawa da suka hada da gagarawa silatan karkara da garki da kuma taura waɗanda ke kukan cewa gwamnatin jihar jigawa na ƙoƙarin ƙwace musu filaye da gonakinsu na noma ba bisa tsarin da ya kamata ba tun lokacin tsohuwar gwamnatin da ta gabata a jihar aka fara wannan shirin kafa wata katafariyar masana'anta ko kamfanin sarrafa rake a yankin wadda ke buƙatar kimanin murabba'in hekta dubu goma sha hudu wadda wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar china da ake kira mustali zai yi a jihar ta jigawa duk da yake dai gwamnatin jigawa na kallon lamarin a matsayin wani ci gaba da zai yi taimaka al'ummomin jihar da ma ita kanta gwamnati amma da alamu hanyar da aka bi wajen karɓa da kuma biyan diya ga waɗannan wanda aikin zai shafi gonakinsu babu alamar kwatanta adalci cikinta kamar yadda a makonni biyun da suka gabata muka ji daga bakin kaɗan daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka miƙo kukansu ga shirin ciki da gaskiya. A yau, za mu kawo muku hirar da muka yi da mataimakin gwamnan jihar Jigawa, barista Ibrahim Hassan Hadeja, wanda ya tabbatar da cewa tabbas sun yi wa waɗannan al'ummomin alkawarin soke tsarin kwata-kwata idan har aka zaɓe suka hau mulki. Amma sai bayan da aka zaɓe sun, suka lura cewa wannan shiri na Mr. tsari ne da zai kawo ci gaba ga al'ummomin gwamnatin jigawa da ma ita kanta ƙasa baki ɗaya. Suna na Sarfil Hashin Gumel. Zan ɗan baka tarihi ba mu ne muka ƙirƙiri project ɗin gagarawa ba. lokacin da muna yawan kamfen mutane sun mana koken cewa an zo an karbi filayensu an ba su takardar compensation wato kamar alama cewa an auna gonaka kenan kuma muka ce muka wasu alkawari kan cewa in Allah ya da idan Allah ya ba mu nasara ko kuma Allah ya sa muka kafa gwamnati insha Allah za mu dibi wannan al'amari kuma da muka hau mun duba wato kamfani ne yake bukatar buƙatar kafa masana'anta ta sarrafa siga a gagarawa a lokacin suna bukatar fili kamar hekta dubu goma sha hudu kuma da dai gwargwado an ba su letter of grant wato kaman takardar mallakar fili kenan kafin a kai ga cfo bakwai ga watan janairu a 2015 wato kamar wata hudu ko biyar kenan kafin mu karɓi mulki mun karɓi mulki mun kira kamfanin mun zauna da su suka nuna mana cewa eh ga bukatar da suke da ita kuma ga compensation za su biya abin da suke so a ba su fili hekta dubu goma sha hudu to muka ce to da su akwai kamfanin dangote wanda su ma suna neman hekta kamar dubu ishirin da za su yi harkar shinkafa kuma akwai kamfani kamar guda uku masu neman hekta 250 saboda aikin sola muka yi abin nan gona ya bada afubar cewa a kafa karamin kwamiti a diba bukatun nan saboda ba za ka watsar da bukatar ba ci gaba ne wanda ya ce a cikin halin da ake ciki yanzu tattalin arzikin kasa ana recession ana wane ne kowa gona ya hau jirgi ya tafi kasar waje neman investor idan ka samu investor a gida da ya nuna cewa eh yana da bukatar ya zo ya sa hannun jari ko ya zo ya kafa masana'anta to ina ganin mu a matsayin mu abin da za mu diba mu jibi bukatar shi wannan investor amma kuma mu jibi hakkin mutanen da suke wannan wuri mun kafa wannan kwamiti mutanen dfid james 3 suka tallafa mana suka ba mu consultant guda biyu turawa muka je muka zauna a abuja kamar kwana bakwai muka yi ta muhawara da su wakilan wayannan kamfanoni kan cewa ba zai yiwu kawai shi fili ba kara shi ake ba rage shi ake ba ba zai yiwu kawai mu kwashi filayen mutane a zunzurutu mu danka musu ko da kun biya compensation ko ya ninka abin da ake nema a biya yanzu idan ya kare su mutanen nan in manoma ne ka ba mutum compensation in miliyan goma ka bashi eh, zara baya barin dame wata za a waye gari babu kudin nan kuma ya zage ka da shi daga inda yake ta yaya za mu yi wato mu samu balance tsakanin ku bukatar ku daidaito tsakanin bukatar ku da halin da wannan mutane suke ciki su wannan consultant suka kawo mana wato tsare-tsare abinda ake cewa international best practices tsari wanda majalisar ɗinkin duniya ta da shi wanda ko ina ka je ko america ko abin nan wasu tsarika ne da ake kawa a kara wato hakkin shi mai gona ana neman wani al'amari ah, in ka jibi dokar wato ƙasa ah, ta Nigeria Land Use Act ah, ta ba gona wato dama akan duk fili da ka sani shi kanshi compensation da ake cewa ana biyan compensation diya diya ba diya fili ake badawa ba dama fili na gwamnati ne diya sai dai a baka in ka kara wani abu akan wannan fili in ka yi gini na gida a assassin din shi a biya ka diyar gidanka in itace aka tada a gonarka a assassin a baka filin da ba a shuka shi ba wani abu akai ba a biyan diya kansa jejjerai da muke da mutanen nan abubuwan nan sun taso kuma muka gaya musu wannan masu neman fili cewa na farko dai duk wani gari da ya wuce wani adadi ko mutum 100 ko mutum 150 to a wurin neman fili ba za a tada shi ba a tsarin da aka ba shi wannan kamfani da zai zo gagarawa za su tada akalla a ƙasa da gari ya kai goma sha hudu kwata-kwata a wurin a tashe su a relocation ɗinsu saboda suna son gonar rake ne hekta dubu goma sha biyu muka nuna musu ba zai yiwu ba muka kawo tsare-tsare cewa duk mai neman fili ba za mu iya baka adadin abin da kake nema ba amma za mu yanka maka wani wuri mallakarka sannan a cikin abin da kake bukata a ware wani wuri wannan manoma da za su samu ko za a tashe su daga wannan wuri naka a ba su wuri su noma maka abin da za ka saya wato abin da ake cewa outgrower scheme kenan muka yi tijani in jaka da su daga baya dai muka nuna cewa na farko mutum ba zai sa kudinsa naira biliyan arba'in ba ka ce ba ka mallaka masa fili ba kawai ka bar shi ko duk abin da yake nema noman za su shuka masa da aka wayi gari suka ce su ba za su shuka masa shinkafa ba ko kuma sun sun mutum ya tashi ma a sai da wani gonar da mallaka su ce ka ka sa cikin hadari saboda haka muka yi wannan magana na outdoor skin a cikin abin da mutanen gagarawa suke nema wannan company an rage shi zuwa hekta dubu goma sha biyu a cikin dubu goma sha biyu na hekta dubu shida muka ba su mallakar kansu a cikin kamfani to kamfani kenan a cikin hekta dubu shidan da muka mallaka musu za su biya har da kuɗin hekta dubu shidan da ba za mu ba su wato hekta dubu goma sha biyu za su biya compensation duk wanda yake da gona da ta shafi wannan compensation za a biya shi compensation diya ta kuɗi bayan an biya ka diya ta kuɗi za a zo a cikin outgrower scheme in hekta dubu shida da suka ware za a yanka maka fegin fili ba zai kai watakila abin da ka mallaka a da ba amma a lissafin da muka yi saboda ci gaba da za a kawo na lamarin noma da ruwa da za a jawo wannan wuri ya zama na ana yin eh, noman rani to abin da za ka samu a rabin hekta ba za ka same shi a hekta biyu a tsarin kanada ba in ka shuka dawa hekta biyu ka girbe ta ko ka shuka sokoro da hekta biyu ka jira damuna ta zo wata uku ka yanke ka ga wannan filin yana nan a aje ne ba ka komai sai su damuna ta zagayo a wannan tsarin da aka yi za su yi za su kawo abin da ake ce mai irrigation infrastructure wannan hekta dubu goma sha biyu gaba ɗayanta za a sa mata tsari na bayi yanda akwai shi a auyo wanda haɗe da re ko yanda akwai shi a kadawa ko kano wanda kura abin da nake jan hankalin mutane duk arzikin da ke cikin auyo da ake ci yanzu shekara da shekaru shekara talatin nake ji aka fara haɗe jama'are an fara da 'yan faransa suka yi suka gama aka zo aka danka ma 'yan chinese cgc suka yi suka gama lokacin buhari yana pcf suka karba suka yi suka gama shekara talatin nan har yanzu har yanzu ba a wuce hekta dubu shida ba da ake bayan ruwa mutane ke amfana saboda haka duk arzikin da ke kasar auyo da ake ci a yi shuka uku mutum ya yi shinkafa ya zo ya shinkafar rani ya shinkafar damuna ya yi alkama ya ninkin ba ninki gaba ɗaya hekta dubu shirin. ne. Your sai a bayanan ka na baya ka ce kamar aikin nan tare da shi kuka yi mm. har ma kun tare an ba da abin da ake kira letter of grant. ku da kuka zo kuka yi nazari tun da ka ce an kafa kwamiti kuma kun eh. zauna da masana hmm. an bibi al'amarin nan kun kawo sauye-sauye ne akan taswirarsa na baya da kuka gada ko kuma a yadda aka tsara shi dinnan a kansa kuke mun kawo sauye-sauye shi sauye ya farko da muka kawo shine kamar yadda na gaya maka ba za mu ba su hektar dubu goma sha biyu ba idan allah ya kai mako mai zuwa mataimakin gwamnan jihar jigawa barista ibrahim hassan zai daura daga inda ya tsaya yanzu amadadin mahmud ibrahim kwari nisar fili hashin gumi ke cewa mu kasance lafiya to sai kuma ranar litinin da safe idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shiri na ciki da gaskiya yanzu za mu leƙa ƙasar kamaru mu ji rahotanni da jaridun ƙasar suka mai da hankali a kai Awal Garba gare ka. fara shirin jaridar namu ne da jaridan kamarun tujin an da ta wato mana cewa shugaban kasar jamhuriyar kamaru musta biya ya ranta ba hannu kan wata dokar da ta bayyana ranar da za a gudanar da zaben shugaban kasar bakwai ga watan oktoba 2018 din nan sannan shugaban ya ce akwai wata doka kuma da ta bayawa dan takara a kujerar shugaban kasar kwanaki goma domin mika takardun takarar sa ga hukumar zaben kasar elekam ko election cameroon jaridar mitasiyon kuma ta ce kwanaki kwanaki goma ka cire rage wa shugaban kasar jamhuriyar kamaru ya ayyana kansa a matsayin dan takara a jam'iyyarsa ta fdpc ko cpdm mai mulkin kasar bayan ya kwashe shekaru 36 yana gudanar da mulki a kujerar shugaban kasar jaridan finance kuma ta hangoma da cewar kamfanin da ke gina filin wasanni na motsa jiki a birnin garwa ma'aikatan kamfanin sun fara gudanar da wani yajin aiki domin kin biyan su kudaden albashinsu da aka yi na watanni biyar da suka shuɗe jaridan generation kuma ta hangoma da cewar duk ɗan ƙasan jamhuriyar kamaru yana ƙoƙari wajen ganin ya agazawa mazauna a bangaren 'yan awaren ƙasar jamhuriyar kamaru da agajin kayayyakin masarufi da kuma kuɗaɗe za su dinga gudanar da rayuwarsu na yau da kullum jaridar lofilkan kuma ta labarta mana cewar ministan mai kula da tsare-tsaren biranen ƙasar jamhuriyar kamar buwance yana wani rangadi a jihar gabashin ƙasar har ma da jihar adamawan ƙasar jamhuriyar kamaru na ganin yadda gwamnatin ƙasar take ƙoƙari matuka wajen gudanar da manyan ayyuka a jihohin guda biyu jaridan fba kuma ta ayyana mana cewar hukumar da ke kwato hakkin gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru daga hannun barayin gwamnatin kasar sun ce za su sake faɗa ayyukansu a 'yan makonnin nan domin damko barayin gwamnati waɗanda suke da ciki da dukiyan gwamnatin kasar jaridan economy kuma ta fayyace mana cewar babban bankin kasashen nahiyar afirka ta tsakiya beya ya bayyana cewar kasashen da suke karkashin sa guda shida tattalin arzikinsu yana tangal a farkon wannan shekarar har zuwa wannan lokaci da muke ciki jaridan the guardians kuma cewa ta yi shugaba biya ya tsayar da ranar zaben shugaban kasar amma har yanzu jihohi guda biyu masu amfani da turancin sarauniyar ingila suna cikin tsaka mai wuya kan tabarbarewar tsaro Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar da Reporter ta tsegunta mana cewar shugabannin jam'iyoyin adawan kasar jamhuriyar Kamaru suna shirin dunkulewa waje daya domin fitar da ɗan takararsu kwaya ɗaya tilo wanda zai kalubalanci shugaba biya a zaben da za a gudanar na bakwai ga watan Oktoba 2018 ɗin nan Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru. A gaida awal to ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari a kan faifai. Assalamu alaikum, muryar Amurka. na Muhammad Hussein Ali, rinjin ja'ir ba na local government Kano State. Ra'ayina a yau shine nake so nuna faɗi ra'ayina game da taron zaman gambiza na pdp da sauran kwashe-kwashen jama'iyu wanda duk shirme suke duk taron da suke ba ruwan mai kuri'a da su ire ta shirman su su sata ce da wanda suke sata da wanda ake satowa a ba su ne suka haɗa kai saboda an hana sata suke wannan taron alhamdulillah talaka ya fara ganewa kuma alhamdulillah duk wancan taron daga cikinsu ma akwai wanda tun 79 yake cin kudin banki suke gwanjan gidansa har yau yana nan bai canja hali ba sai dai a sato kudi a basu su ne wanda to kafin mai sallama ga takaitattun labarai shugabannin kungiyar tarayyar afirka da suka yi taro a mauritania makon da ya gabata sun yi alkawarin ƙara kaimin wajen yakar kungiyoyi masu tsaron ra'ayi a nahiyar musamman a yankin sahel wani alkawari na zuwa ne bayan wasu hare-hare da kungiyoyi masu ikirarin jihadi suka kai a wasu kasashen yankin sahel ciki har wani hari da ya halaka sojojin jamhuriyar nijar goma a kudu maso gabashin kasar hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai buƙatar nahiyar turai ta ɗauki ƙwararren matakai kan matsalar kwararar yan gudun hijira ba wai kawai ta naɗe hannayenta ta sa ido ƙasashe kaɗan suna ƙoƙarin magance wannan matsalar ba shugaba trump ya yi isa birnin brussels inda a nan ne hedikwatocin kungiyar tsaro ta neto da kuma ta tarayyar turai suke waɗanda duk bangarori biyu ne da shugaban amurka ke ci gaba da yin hannun babbar riga da su a jiya talata trump ya soki kungiyoyin biyu inda a shafinsa na twitter ya fito karara yana kira ga mambobin kungiyar da su kara kuɗin wato karo-karo da suke bayarwa na tsaron ƙawancen kungiyar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo na ci gaba da nuna matsin lamba ga iran tare da yi mata gargadin cewa za ta dandana kudatta bayan da hukumomin tehran suka yi barazanar katse hanyoyin shigar da mai a yankin gabas ta tsakiya a jiya talata pompeo ya isa brussels inda ya tsara zai yi wasu jerin taruka a gefen taron kungiyar tsaro ta neto domin tabbatarwa kawayen amurka cewa iran ba za ta yi nasara ba masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin ciki har da himma ba ta ga rago a halin yanzu kuwa jimmai alice a madadin sauran abokan aiki nake cewa a wuni lafiya